Hamda littafi na hamsin Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai Allah ka yi daɗin tsira a bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da ahalinsa sabbansa da ma waɗanda suka bi shi a tafarki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashi a kyama, littafin Hamda littafi na hamsin a littafin da ya gabata kun dai ji inda muka dakata mun dakata ne daidai inda wani dogon tsaki na ja yayin da na kai bayana na kwanta kan gado mamakin karfin hali da takaicin mutumin nan suka rika zuwar mini wai ni yake yi wa gargadi kan 'ya'yana ya kuma yi sanadiyar faduwa ta cikin ruwa ba don kwana na na gaba ba watakila ma da yanzu ana kan shirin kai ni makwanci dole sai na sa jami'an tsaro cikin lamarin don ba ban ma aminta da mutumin nan ba a wani dalili zai rika shiga min cikin gidana kai tsaye har ma ya rika yi min barazana kan ‘ya'yana. Kun dai ji a littafin da ya gabata a wurin ne muka dakata, littafin baya mun sadaukar ma a na sadaukar da shi kuma in ce barka da sallah ne ka cokan ga mutane na da suke ƙasa mai tsarki Saudiya. Wannan na ce ba zan kama suna ba saboda kada su ga kamar na bambanci akwai waɗanda ba zan iya kama suna ba. dole ne sai dai a yi haƙuri baki ɗaya a littafin goron sallah ka cokan ɗinsa kamar yadda na sanar da ku to wannan kuma littafi na hamsin daidai za mu ga ina za mu miƙa shi mu dai je a cikin labarin don jin yadda abin zai kasance ko tun da yanzu ma muka fara miƙewa zaune na yi tare da ɗaukar wayata lambar mr aliyu na kira wato pa na ko da ma ya ɗaga bayan mun gaisa na ɗaura da faɗin mr aliyu ina so a saka min jami'an tsaro a gidan nan da sauri ce madam me ke faruwa akwai matsala ne ya yi magana cikin nuna damuwa sosai kana ya ci gaba da faɗin ai madan tun farko shi yasa ma na ce ma a zuba jami'an tsaro a gida kamar ma wannan dole sai ma da manyan security masu rike da bindiga kika ce ma a bar mai gadi kaɗai ma ya isa ina kuwa zai ma isarwa gida kamar wannan yanzu kuwa zan fita sha Allah an jima za mu zo da su na ce to Allah ya kai mu na kashe wayar ina katse kiran kiran babba na shigowa na ɗaga da sallama daga cikin wayar babba na ce "Handa, ko kina bacci ne na ce a ba bacci nake ba babba ya ce to ki zo yanzu yanzu maza da sauri na miƙe jin yana faɗin haka ya kashe wayar cikin hanzari na nufi site ɗin su babba da sauri na ɗan dan babba ma bai taɓa min irin wannan kira ba na san komai aka yi akwai wata matsala da ire-iren waɗannan tunanin na shiga cikin site ɗin turus na ja na tsaya yayin da jikina ya yi kama bari ganin yakubu durkushe yana kuma rungume da yunifom ɗin su nasma cikin tsananin tashin hankali na karaso cikin falo a gaban yakubu na tsaya cikin rawar murya da kuka ke son kwace min na ce ina yarana na yi magana cikin rawar murya sosai tuni hawaye cika idanuwa na. babba da ke zaune kan kujera ya dube ni tare da faɗin zo zauna nan hamda ya nuna min kujera da ke kusa da shi ban iya bin umarnin babba ba don kuwa hankali na ya kai kololuwa wajen tashi duban da Yakubu yake bari ya kuma rungumi nufin ɗin gamgam. Ina wurce ta miko ta zo ta riko kafaɗata ta janyo ni ta zaunar da ni kan kujera. Tuni hawaye suka ciko idanuwa na suka fara zuba. Babbai girgiza kai yana faɗin. Mun shiga irin yanayin nan da kika shiga. A yanda ya shigo mana kamar ma an rako shi a guje. Tambayar da na fara yi mishi shine ina yaran suke ganin din ɗinsu a hannun shi. da ƙyar ya iya ba mu amsar suna nan kuma suna makaranta ya ji tsoron ya tsin ya tinkare ki kai tsaye shi yasa ya zo nan kai yakubu ya shiga gyaɗawa yana ɗararrafowa da gwiwarsa yana kuma faɗin dan Allah dan annabi babba babba babba malam ka roƙar min afuwarta wallahi duk yadda na so na hana faruwar hakan bai yiwu ba wallahi fin ƙarfi na fin ƙarfi aka nuna min muraran babba ya katse shi ta hanyar ɗaga masa hannu ya ce ya isa kana babba juya da kallonsa gare ni ya ce lokacin da suka fito zai kai su makaranta a hanya suka haɗu da Ahmad Tijjani sabi ya tsaida su muke tambaye su ina za su je ganin ba hanyar makarantarsu suka nufa ba sannan kuma ga wata yunifom ɗin daban a jikinsu to shine shi yakubu ya shaida masa inda za su shi kuma ahmad ya ce kada ya kuskure ya kai su wannan makarantar ya wuce ya kai su wancan su to dai a takaice tare suka tafi da shi wancan makarantar da aka cire su yasa aka ba su wani yunifom ya kuma tuɓe musu na jikinsu shine ba bashi wannan yadda ya cire musu ya ce ya maido shi gida to shi ne ya dawo hankali a tashe kuma ji tsoron ya je ya tinkare yake da batun shi ne ya zo nan kafin nan na kira ki sai da na kira shi Ahmad ɗin saboda ina da lambarsa dan ranar da ya zo nan na karɓi lambarsa ashe dai za ta yi amfani gaba kuma a irin wannan ranar Shi ne na kira shi don jin dalilinsa na yin hakan ya bani tabbacin dalilinsa na yin haka kuma na gamsu ya ce yawaita canza musu makaranta a karancin shekarunsu zai iya birkita musu kwakwalwa gara ma a basu idan suka gama in suka gama da can ɗin lokacin sun daɗa wayo sai su yi gaba kuma ni ma na yi nazarin na ga hakan ya fi a bar su a nan ɗin na yi masa magana dalilin ki na canza musu makaranta ya ce a za a ƙara tsaro sosai babu wata matsala yakubu da tun da babba ya soma magana yake aikin gyaɗa kai da buga bayan hannuwansa cikin ɗaya tafin hannun nasa ya yi kalar tausayi Bafa na gama maganar shi ma ya ɗaura da faɗin wallahi tallahi hajiya na rantse miki da Allah ba laifi ba ne na dage wajen ganin ba a kuma samun wata matsala ba kamar yadda na yi miki alkawari wallahi hajiya da na buɗe baki zan yi masa musu da wani ya fito daga cikin motarsa ya shaƙe ni sai da na ji ƙamshin kabari shi ya hana mutumin nan ya kashe ni ki gafarce ni hajiya ki taimaka ki bar ni a bakin aikina numfashi na sauke jin akasin abin da nake tunani ya faru a kansu dan ni na gama tunanin hatsari suka yi sun mutu shine ya kawo kayan su gida duban babba nan ina share hawayen fuskata na ce yanzu babba ka amince da abun da ya faɗa kenan to shi ina ruwan shi da su me ya shafe shi da lamarin su da har zai rika shiga har fa daji yake cewa su rika ce mishi me ya sa da su murmushi babba irin nasu na manya kana ya ce to in ma banda abinki hamda ai wanda ma ya nuna yana son naka ya gama yi maka komai a rayuwa kuma da kike cewa ya shiga lamarinsu ba su kaɗai ba lamarin kowa ma yana iya shiga idan ma baki mance ba na taɓa baki labarin sana na zuwa rugar mu da yayi mu ma lamarin mu ya shiga mu ma lamarin ya shiga ya kuma jibanci lamarin mu ya yi silar magance mana wutar fitinar da take ta kunno mana ko jiyan nan da daddare mun kalli labarai gidan TV wasu iyaye sun fito suna miƙa masa godiya kan gudumawar da ya bada kan 'ya'yansu. iyayen ma ba su ma sani ba 'ya'yan ne ma suka dawo gida suke faɗa musu alkhairinsa da yi musu a makarantar gwamnati suke karatu ya cire su ya maida su na kuɗi sannan kin ce me gaminsa da su ke da kike taimakon bayan Allah me gaminki da su ai shi taimako ba sai wanda ma ka sani kake taimaka masa ba duk wanda Allah ya sa da rabonsa ya faɗo ta kansa sai ka taimaka masa ladanka na gurin Allah shi yasa Allah ya halitto mu kala biyu mai kuɗi da kuma talaka hakan kuma jarabta ce idan kai mai kuɗi ne ka yi ƙoƙarin cin jarabawarka da yi maka wato Shi yasa Allah ya halitto mu kala biyu mai kuɗi da kuma talaga, hakan kuma jarabta ce. Idan kai mai kuɗi ne ka yi ƙoƙarin cin jarabawar da yi maka, wato ka ji kan na ƙasa da kai, ka kuma tsare dokokin Allah. To, da yardan Allah babu shakka za ka shiga aljanna ta sanadiyar jarabtar ka da ya yi da arziki. Idan kuma kai talaka ne, ka riƙe talaucinka, ka bi dokokin Allah, kai ma za ka wuce aljanna da yardarsa. Shi taimako ba sai wanda ka sani kake yi masa ba. irinsa da sunan uba kuma da suke yi ai duk ɗa na shi ke daraja na gaba da shi ya kira sa yaya wanda ma ya haife shi kuma ya kira shi da sunan uba wanda ya jika da shi ya kira shi da kaka abun alfahari ne ɗanka ya zamo daga cikin irin waɗannan 'ya'ya ba aibu ba ne don sun kira shi da suna dadi tunda ya kai haife su za ki so a ce 'ya'yanki suna da rashin kunya ko ba sa da tarbiyya shiru na ba tare da na ce komai ba murmushi wuro ta yi don ta fahimci inda maganar ta wata dosa kana ta ce hamda kenan ai laifin wani baya shafar wani kana ta kawar da zancen da faɗin sai ki yi wa yakubu haƙuri ya daina wannan tafa hannuwan ya daina wannan tafa hannuwan da barin jiki da yake da sauri yakubu ya daɗa rarrafowa gaban mu ya ce wallahi innar gida kada ma ki ga shakar da mutumin nan ya tsaro tsaro biyu ne fa suke girgiza ni a jikina fa tsoro biyu ne suke girgiza ni a jikina fa tsoron kada hajiya ma ta kore ni daga aikina da kuma ma tsoron wannan modin mutumin da suke tare da Ahmad Sabil da ya makure min makogoro ya yi magana ya ɗaga wuyarsa da nuna mana inda ya sha san dariya duk suka yi ban ma ban da ni da na murmusa kawai na yarda da dukkanin magana da ba sai dai kan ina jin abu ne fa mai wuya na iya jurewa da jin kalmar uba na fita daga bakin sunasin. babba ya ce wa yakubu ya tashi ma ya tafi an jima ma ya je ya ɗauko su a makarantar ya miƙe yana zuba godiya ya waje haka su babba suka yi ta jana da hira bana da ban bar site din ba sai wajen karfe goma sha biyu wani lokaci lokacin dawowar suna sim din yayi na yi musu sallama na koma site dina komawa ta ba da jimawa ba su nasma suka shigo a guje kalmar da suka fara furta min shine dadin su ya ce gobe zai zo ya ɗauke su a mota ban iya ce musu komai ba don ko na faɗa ma a banza ne a bangaren ahmad tijjani sabil tun da ya bar gida tuƙi yake kamar mai koyon tuƙi aka iso bakin wani katafaren gate mai girma da tsaron gaske ya yi kyau sosai ga tsayi ga tsari ya yi ba tare da ɓata lokaci ba aka wangale masa katafaren gate ɗin a sannu ya danna hancin motarsa ciki ya ilahi gida ne mai matuƙar girman gaske alƙalami na ba zai iya zana girman tsaruwar gidan nan ba ballantana kuma har na kwatanta muku ko dai kawai ku kwatanta a cikin ranku ku hasaso a hankali ya isa bakin pakin lot ɗin da motoci da suka kai guda biyar ke jere a gun pakin, a sannu ya bude motar ya fito daga can masu wasu matasa ne guda uku suka iso inda yake da sauri suna faɗin barka da dawowa masta hannu kawai ya ɗaga musu tare da yi musu murmushi ba tare da ya ce komai ba ya soma tafiya hankali ya isa bakin wata kofa jiki babu ƙwari ya tura kofar ya shiga ya sallama ɗauki kan labbansa wata kyakkyawar mace fara yar duma-duma ce ke zaune cikin katafarin ƙayataccen falo tana ganinsa ta ijiye wayar da ke riƙe a hannunta ta miƙe da sauri ta nufo shi da ɗan sassafarta tun kafin ma ta ƙaraso ya buɗe hannayensa ta shige jikinsa ta rungume shi hannayensa ya haɗi ya zagaye bayanta tare da manna mata kyakkyawan ba goshi ido ta lumshe tare da buɗewa lokaci guda kana ta ɗago kanta ta manna masa kis a kumato yanda ta yi shi ma haka ya lumshe idanuwa tare da kuma buɗewa ita ko hannuwanta ta yi sama da shi ta sakalo wuyansa kaɗan ta langobar da kai gefe kana ta soma magana cikin shagoba. aboki kamance da ni ne ido ya waro da alamar magana tata ta yi girma baki ta cuno gaba ta ce to shine ma na yi ta kiran kama a waya ma baka ɗaga ba kuma ma baka neme ni ba tun kama da ka fita ni ni da na neme kan ma kai ka amsa kiran ba magana take cikin shagwaba kamar ma za ta fashe masa da kuka tsabagin ta iya kirsa kuma tunta kuma tunta ya kama ya dan jakana yace, ya ce na isa na daga kiran ki kin ga wayar ma da na fita da ita ɗaya wayar tana gida ai yayi magana ya nuna mata wayar da ke rike hannunsa murmushi dai tare da faɗin ai har ma na yi fushi hannunsa ta riko kana tana faɗin taho mu je ka yi wanka ta janyo hannuwansa suka tashi suka shiga cikin wani ƙayataccen bedroom suna shiga da kanta ta dutse masa kayan jikinsa boxers kaɗai ta bari ta kuma janyo hannun nasa suka yi cikin bathroom ta taimaka masa yi wanka suka fito ɗaure da tawul a ƙugunsu lokacin an fara kiraye-kirayen sallar azhar jallabiya ya zura ya ja su sallah nan cikin ɗakin ko da suka ida zaman sai ya gyara ya jingina da jikin bayansa da jikin garu bango yana lazumi ido ta ɗan tsura masa kana sai kuma ta miƙe tana fita jim kaɗan ta dawo ɗauke da tire mai girma a hannunta a gabansa ta zo ta dire tire ɗin kana ta shiga buɗe kuloli da suka ke akan tire ɗin guda uku wani da daɗan ƙamshi ne suka fara tashi daga cikin kulolin nan nan da nan ɗakin ya kaure da ƙamshin lafiyayyen girki ta zuba cikin filet tare da saka ta cokula har guda biyu ta gyara zamanta da kyau ta matsa gabansa inda ta saka plate ɗin nan a tsakiyar su suka rika cin abinci gwanin ban sha'awa suna yi suna ɗan taba hira da zolayar junansu a haka suka kammala ta kwashe kayayyakin nan ta maida su cikin kicin ko da ta dawo ta tattadda shi ya koma gado yana ɗan danne danne a waya kimta inda suka batan nan ta yi kana ta zo bakin gado ta zauna daidai inda kansa yake ta gyara zamanta da kyau ta ɗago kansa ta ɗaura kan cinyarta yayin da ta cusa hannuwanta cikin sumar kansa tana ɗan yamutsa shi cikin salonsa mutum cikin salon sa mutum ya yi bacci ajiye waya da ke riƙe hannunsa ya yi kana ya sama da hannuwansa ya shafi gefen fuskarta a hankali cikin muryar jin bacci da ya fara ziyartarsa ta sanadiyar abin da take masa ya ce kawa na yi bacci kenan ko kai ta gida tare da faɗin eh na san ka gaji ai kai bacci numfashi ya sauke kana ya ƙasa da hannuwansa ya daɗa gyara kwanciyarsa da kyau a hankali ya shiga sauƙi numfashi ba tare da bata lokaci ba bacci awon gaba da shi da taimakon yadda ma take sarrafa gashin kansa da wasu sassa na jikinsa sai da ta tabbatar da baccin nasa ya yi nisa sannan ta ɗaga kansa a hankali ta janyo filo ta saka masa kana ta miƙe ta fita domin sanya ido kan aikin da masu aiki suke gudanarwa a cikin gida da misalin karfe uku da rabi ya farka ba ya fada can ya fito ruwa na iga daga jikinsa da alama ma wanka ya kuma gaban wajen ya tsaya ya ciro kaya mai ne da kakkiyar yadi wanda da ganinsa ka san ba na wasa ba ne sai dai manyan mutane ne za su iya sanyawa domin wannan kana gani kai ma kasan san kuɗi sun ce wa yau Allah mu mun shiga uku bayan ya saka ya isa gaban miro tura kofar aka yi daga cikin daga miro ya zuba wa kofar ido san murmushi ya sake wanda ma sai da ma makumatan sannan suka lotsa lokacin da suka da idanuwa da ita ta cikin miro baki ta ɗan turo gaba kana ta tako zuwa inda yake ta ɗaura hannuwanta kan hannuwansa ɗaya da ya ɗaura kan turare yana ƙoƙarin ɗauka ta amshi turaren sannan ta dube shi tare da faɗin shine za ka yi wanka ma baka neme ni ma na tsaya ba ko na taya ka ba ba na gode ke ɗan langwabar sannan ya ce a na yafe miki ai na san ma kin sha wuya wajen sani yin bacci turarenta ta ɗaga ta fara fesa masa a jiki sannan ta ce babu wani wuyagun aikin lada ni dai kan wayo kamin ma ka hana ni samun wannan ladan kin fa tara ladan nan fa da yawa fa amma rabawa za mu yi ko yayi magana cikin sigar zola yana kuma jan kumatunta ka faɗa ta make ta ce na ki wayan nan naka ya fi nawa ai dariya suka sakar wa junansu sai da mata fesa masa turarukan nan wajen kala uku kana ta gyara masa zaman hular kansa ta ce ka fita fa sosai ka yadda ka fito kuwa haba original miro ai ba ma sai ma na ga wannan jebun ba ya faɗa yana nuna mero murmushi ta yi kana ta ɗan tsura masa idanu a kuma ta ce aboki me ke damunka ta yi masa tambayar cikin nuna tsantsar kulawa da sauri ce wani abun kika gani ne to ni kuma me zai dame ni bayan ina da ke ya kai bakinsa kan goshinta tare da manna mata kis numfashi ta sauke tare da ɗanyin shiru tana nazartar yanayinsa kana ta ce to shikenan mu je na raka ka tafi masallaci gashi ma ana kan kiran sallah ko hannunta ya damke cikin nasa cikin son kawar mata da shakkun da ke nan take hangowa a kan fuskarsa ta ce fi komai ba hannunta ya damke cikin nasa cikin son kawar mata da shakkun nan da ke hango yake hanga a kan fuskarta ya ce babu komai fa da sai ta katse shi da faɗin ban kuma cewa komai ba fa mu je kawai ka tafi masallaci tun da ya tafi masallaci bai shigo gidan ba sai bayan sallar isha'i don tun san da ma aka idar da sallah zai koma ciki ya koma ciki ya yi ba'i don haka ma yasa aka yi musu masauki a falon nan na ba'i tun lokacin da zai koma ya yi baƙi don haka aka yi masa masauki a falon nan na baƙi ba su suka bar gidan ba sai dabbar da magari ba don haka ma masallaci ya zarce sai yanzu ma bayan sallar isha'i ne ya shigo ko da ya shigo falo ma babu kowa sai sanyi mai fidda daddaɗan ƙamshi ke tashi a cikin falo direct bitun in sai wuce hular kansa ya cire ya ɗaura a saman bisai kana ya tafi a hankali zuwa bakin gado ya zauna hankali ya kai bayansa ga katifa ya kwanta da gingine ya yi filo da hannayensa kafarsa na ƙasa yana ɗan lilo da shi shiru ya yi yayin da ya ƙura wa ɗakin ido kamar ma mai karantar wani abu a jiki a hankali ta turo ƙofar ta shigo da sallama ido ta ƙura masa na 'yan daƙiƙai kana a taka zuwa bakin gado sai ta faɗa jikinsa gaba ɗaya ta sake nauyinta a kansa ido ya waro tare da faɗin washi za ta karya ne wayyo Allah ƙawa kin ƙara nauyi fa Allah cikin muryar dariya ta ce Allah aboki babu wani nauyin da na ƙara inda nake a da haka nake yanzu ma ta wa ya faɗa miki ke ba ki ganki kwana biyu nan ba sai daɗa zama duma duma kike ba ni fa sai ma tatse ni fa kike fa kwanciyarta ta daɗa gyarawa a kansa cike da sauƙi ta ce kai aboki kai ma fa baka ganka bane ba ka ƙi ba kwana biyun nan dariya yana daidaita fuskar su a hankali ya manna mata kisa a akan labanta yadda suke yi wa junansu idan aka gani za ka fahimci tsantsar ƙauna soyayya shakuwa yadda a tsakankanin su cike da shauƙi ya mirgi nota ya dawo da ita ƙasa ya haye kanta nauyinsa shi ma ya sake mata yana faɗin hakan kike cewa na yi kiba jini fa babu wani nauyi kamar ma fefa kullum kina tsotse ni kullum sai na tsame wani abu daga jiki kullum sai sai na tsame wani abu daga jikina na zuba shi a cikin jikinki ta yawa ba za ki da ƙara zama wata duma-duma ba yar karamar ƙara ta sake tana faɗin Allah aboki kayi nauyi wash aboki na tuba da gani yadda dariya ya tare da shafa somar kanta yana danna kanta 'yan wasan nan dai suka ci gaba da yi tsakaninsu mai cike da zallar shauƙi da kuma ƙauna zallar soyayya da ɗimbin ƙauna kake hangowa tsagwaranta a tattare da waɗannan kyakkyawan ma'aurata cikin yanayi da suke ta dube su tana faɗin aboki to ka rama daga ni inda na tashi idan ma ka ƙara ya taka ni ma sai rama ka ji ko ta yi magana tana ture shi yadda dariya ya mata tare da mirginawa ya koma gefe kwanta a rigingine tare da yin filo da hannayensa guda biyu ta mirgino ta yi filo da damtsin hannunsa sai kuwa ta ɗago ta saka hannuwanta a kumatunta ya zama da gwiwar hannun nata na jikin katafi eh, inda da kyau take iya kallon fuskarsa dubansa ta yi da kyau na 'yan sakanni kana a hankali ta soma magana me ke damun ka aboki ta yi magana idanuwanta cikin nashi idanuwansa ya lumshe tare da buɗewa ya ɗan ja numfashi kana ya ce tambayar ɗazu kuma har lau to ma me kika gani ne yanzu bacci nake ji murmushi dai kana ta shafa gefen fuskarsa sannan ta ce bacci kuma hmm, aboki kenan a dalilin yin baccinka na rana za ka kuma yin wani baccin ne da misalin karfe sha biyu na dare yanzu fa karfe takwas da a dalilin yin baccinka na rana zaka kuma yin bacci ne da misalin karfe sha biyu na dare kaga yanzu kuma karfe takwas da rabi saura awa uku da rabi lokacin baccinka yayi sam ƙarya baya yi maka kyau saboda rashin iyashi da baka yi ba shi yasa ma ko ka yi ake saurin gane ka ƙoƙarin kawar da maganar yi ta hanyar janyo ta jikinsa kana yi shiga wasa da wasu sassan jikinta a hankali ya furta kawa? ke ke baki ga inda ma idanuwa na ma suka yi ba bacci ne fa a cikin su fa da alama dai baccin da ɗazun kika sani bai ishe ni ba ta ce hmm wai ni yau ake ɓoye min wani abun aboki yaushe ka fara ɓoye min damuwarka yaushe ka fara sanya hijabi tsakanin sirri na da naka duk faɗin nan da kake ni da kai abu guda ne ashe ba haka ba ne shin dama ashe akwai wata ranar da zaka ɓoye min damuwarka ni ce fa wacce muke tauna matsalolinmu mu magance sa ba tare da wani ya sani ba ashe dama faɗinmu sirrin junanmu da muke abin ba haka yake ba ban taɓa tunanin zuwan wannan ranar ba ɗan sa kai tsakai ta magana ta yi tare da miƙewa zaune ta tankwashe kafafuwanta ta kuma dubansa da kyau nan take sai ga hawaye ya cika idanuwanta hannunsa ta riko ta kankame cikin nata ta ce tabbas akwai abin da ke damunka dama aini na sani akwai ranar da za ta zo irin haka hannunsa ta daɗa ƙanƙamewa cikin nata ta ci gaba da faɗin ka yi haƙuri amma ka sani na fi ka jin damuwa fiye da kai ni na riga da na sani dama kana hana ni damuwar ne kawai kana yi idan da a ce mutum shi yake ba kansa abu da ƙarfin dukiya wallahi da na sadaukar da dukiyata wallahi idan da na san inda zan je na samu maganin da zan sha ya zama silar haihuwa da na tafi ko da bangon duniya ce domin samun farin cikinka na gaza baka ɗa ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri ta kuma nana ta kalmar haƙuri yayin da tuni hawaye idanuwanta suka fara zuba duka-duka a nan wurin zan dakata a madadin wannan abin da ya faru a daidai gabar da za mu dakata nake yin amfani da wannan dama wurin cewa na sadaukar da wannan labarin ka cokam ga bayan Allah waɗanda suka daɗe ma'aurata wanda Allah bai ba su haihuwa ba iya wannan littafi na hamsin ɗin sadaukarwa ne ka cokam insa a gare ku kuma barka da sallah Allah Ubangiji ya ba ku juriya da haƙuri a inda rabon Allah zai ba ku haihuwa za ku gani 'ya'yan da za ku haifa daga cikin cikin ku Allah Ubangiji ya ba ku su masu albarka idan kuma Allah bai kaddara ba bai kuma sanya ku a cikin waɗanda za su samu rabautan haihuwa a nan duniya ba Allah Ubangiji ya ba ku haƙuri da juriya na rashin shi ɗin saboda aka duka-duka a nan za mu dakata sai mu haɗa littafi na gaba don jinya da za ta kasance da ni da ku anan nake ce muku ma assalamun baki ɗayan ku ko